sai mai kokari mu rage da yawa don kira gobe mu gama in Allah ya sako gobe za a rike gobe za a lahadi ba ya kamata ga abin nan wa adadu ayatiha 99 aya wato adadin ayoyin wannan sura wato 99 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa huwa ibrazul masir al-maqus wato bayyana da makoma wanda yake ana tsoro allazi iyanta al-kafirun wanda yake kafirai masu izgili ke jira masu izgili da addini watarji'u kulluha ila zalika al wato duk surar za ta komo ga tsoratarwa ga makoma wa kun hanta ko al-mihwar wato mihwar wato abin nan kamar eh, ni sunan shi wanda ake eh, jewaye abu akan shi mihwar eh, menene abin nan magurji wato abin da yake ana jewaye akan sa shine mihwar Eh? a ah, in kana eh, nika akwai dan magurji akwai babba wanda ake hawa a kan da ya eh, dutsen nika din al'asir sawa'un fi zalika al-qissatu wa mashahid qawli wato qissar da ake ciki ko kuma ya ambaci wani abin nan aya ta kaunu wa mashahid al-qiyama ko kuma ambaci wani abu na abin da zai bayyana ranar kiyama wata jiha da kusko da abin nan tarbihi wanda ake abin nan shirwa wa taqiba da taqibin da ake yi allati tazku kisar wanda yake za su gabaci kissa don sai an yi tarbihi ga abin da kissa za ta kumsa wata takhallulu kuma cikin kissa a ambata taqibi wato aqaba ala bayan haka nan kuma a tawo da wani taqibi wani karin bayani duk wannan dai zai koma ga nuna wa makoma kun gane ko hmm. Hmm. ba su san abin gaskiya ba ne in mutum ya san abu gaskiya ne yana yana izgidi eh, babu tunani to wace ga bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra wato Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi an masani ga abin da yake nuni da waɗannan harufa kuma da an mutum ya lisa fa sosai iske sun hirta karari wajen haruffa cikin wannan sura tilka ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi ne shine qur'ani wato kenan ayoyi daga cikin ayoyin qur'ani wa qur'ani mubin sana abin karatu mai bayyana wa gaskiya daga ƙarya kun fahimta ko to ci gaba ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أكون يا فارا مكوما دي مئة أبنان da yawa allazina kawar waɗanda ke waɗanda sun ka kafirta da yawa suke guri wato akwai wata qira'a rubbama ko rubbama duk dai da yawa wato waɗanda kafirta ke in sun ga kiyama wato suke gurin laukanu musulmi da sun zan musulmi wa rubba lil kafir wato da yawa suke gurin da dai ake mun zan musulmi da ya yi fa innahu yakasuru minhum tamanni zalika wato suna guri kwarai wakila litta kalili wa innal ahwala tudhishum ko kuma don kadan ne wato suna mantawa sai sun gurin da suke yi na komawa kadan ne fala yafi ko ba su walkawa kai ya tamannau zalika illa fi ahyanin qalila sai lokuta yan kadan eh, ko kuma ko yanzu a nan duniya duk wanda yake ba akan gaskiya ba yana gurin da ya zama akan sai dai bai san yadda zai komowa ba ke dan ya tawo gaba gare shi duk wanda abubu in ya ganin kwarai sha shi yake gani sai dai ga san yadda zai yi ba don haka yake kiyayya da shi don ka a gan shi a rena shi shi <laughs> kun fahimta ko don ba ka kiyayya da wani sai kana ganin kana tsoron shi in ba ka tsoron shi komi ya yi kamar yadda an ka ambata an ka ce abin nan don me kuke abin nan wani abin nan wani mutum da an kace dan me kuke faɗa kuna abin nan hana wa'azi masu wa'azi da qur'ani da hadisi amma masu kirista yan suna yi ba ku damu ba sai ce waɗancan banzaye ne <laughs> eh waɗancan banzaye ne abin da ba su jan kowa kun gane ko saboda ka in kaga mutum na faɗa da wani abu to tsoron shi yake hmm. zarhum zarhum ya kudu wa ya tamatta'u wa yulhihim lamal fadahum ya'lamun zarhum wato kabar kafirai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ya kulu su ci wa ya ji daɗi cikin duniya walihihim al'amal sannan guri ya shagaltar da su bi dole umar na cewa guri na cewa za su yi tsawon rayuwa gairi da wani sa ya shagaltar da su daga bari imani فسوف يعلمون من قبل ذا سني ذا سن قرشان الامر ينسو وهذا محكم لا ينسو wannan aya tana nan tana aiki wato la yunsabu bil qitali fi ko wato abin nan bil fi wato la yunsabu bil don an ce wato yaki ba akwai wanda yake ya abin nan ba akwai kafirai waɗanda za a yi amana da su babu yaki ko to don an ce a bar yaki ba an shahe hukuncin bane yana nan kun fahimta ko ga yaƙi in an yi amana shi kenan babu yaƙi amma wannan hukunci fa a bar su su ci su yi ta abin nan eh, yana nan eh, yana nan yana gudana fihi tahdidun li ahli ahwa'i akwai tsoratarwa ga masu bin son zuciya wallahi da wasa kun gane ko akwai mai tafsiri wanda ke cewa wannan an shahe shi ba a bari yake a eh, yana nan akwai yaƙi yana nan in sun taso a yi yaƙi a yaƙi amma in sun ce a zauna lafiya a zauna lafiya a ba su ci su sha su yi jin daɗi su da har su mutu eh, mata ba su faru muna ba mu faru musu ta ci gaba ta ci gaba to Allah ya ce ma halaka nan ba mu halakar da wani gari ba wato mutanen garin illa wa illa wal hakita malum fati suna da littafi sananne wato Allah ba shi halakar da mutane tun bai musu gargadi ba ko kuma kamin a halaka su sai an ce sai rana kaza kun fahimta ko kuma kenan don kaga kana gargadi sun ki an kyale su kada ka ce wai an kyale su ne sai lokaci ya zo hmm. to ci gaba wato kamar ajalin kitabu ma'alumun din shi an ka fassara da wannan aya ta biyar mata da kuma mata ajala babu wata al'umma wadda ke gabata ajalinta ba ta halaka gabanin ta kai ga ajalin da an ka bata wa ma ya haka nan kuma bayan ta kai ga ajalin ba za su jinkirta ba duk yadda sun kai dibara kuma kun fahimta ko ku dibar abin nan ingilishi eh, lokacin da suna ganin kamar sun mallake kowa cikin wannan hali sai Allah ya hitila kamin a jima duk kasar su ta ta zanya inda ko da mawarki suna wannan tunani haka ne ga kowa bari ganin ka kakka he kasa ka abin in Allah ya tashi tun kuɗe ka kamar cikin nufin tabarma ne sauki hmm. to ci gaba وقالوا يا أيها إنك لمجنون لو ما تأتينا لو ما تأتينا في الملائكة من الصالحين. Tau, kudi ما تأتي لكي wa qalu sun kace ya ayyuha alladhina zalla alayhi dhikr ya wada aka saukar ma qur'ani innaka labajnun kai mahaukaci ne Wata suna kira kira irgili wato wai wanda an ka sauke wanda ya ce a saukar mai littafi In innaka lamajnun lalle kai ga wannan magana ta kama hukaci kake lau ma ta tina bil mala'ikati in kunta min asarikin dan ba ka zo muna da mala'iku su nuna su gaskata ka ko ko su zama odale in kunta min sadiqin ka zan cikin masu gaskiya shi kawai ga magana ka innaka nabi da kace kai annabi ne wa anna hadha alquran min inda wannan qur'ani daga wajen Allah ne to Allah ya gama ka da mala'iku to su su nuna su tsare ka ko su nuna muna قال ta'ala لا تنزل malaa Allah ya ce ma zul mala'ikata mu ba mu saukar da mala'iku ila bil haji sai daga iya sai kenan da lokacin ya yi, sai wato bisa ga hukunci na sauka azaba a wannan lokaci mala'iku ke zakkuwa amma kanu idan zari na in an ka saukar wasu mutane mala'iku don su yi musu azaba to ba a musu ba a yi musu jinkiri a wannan lokaci hmm, kun fahimta ko wato neman saukan mala'iku da sun ga mala'ikun to azaba ta zo don haka wato mala'iki bai sauka ƙasa in dai ba lokacin annabi ba sai dai don yi azaba ban da mala'iku waɗanda yake masu marubuta su wannan aikin su ne dare da rana ma na nazulu mala'ikata ba mu saukar da mala'iku bin nuni wa ƙuri bil ya'i ma yunazzalu kuma an karanta da ta ma tunazzalu ka gane ra'a uku ne hmm. inna hannu? إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون to kuma shi qur'ani bai bukata sai an saukar da mala'iku ga ga tsare shi ko kuma gaskatar da annabi gare shi inna nahnu nazzalna dhikra mu ne wato mu haqiqatan mu ne nazzalna dhikra mun ka saukar da wato wannan qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi wato za mu tsare shi ba a musanya shi shi ne tabbili ba a musanyawa kawo wata magana matsayi shi wa tahrifi ko kuma a karkatar da magana yadda take ya ziyadati babu qari wa naqas ba ragi bi khilafil ban da sauran littafai na zulawar inda an saukar tawrata da sauran littafan sama duka Allah bai alkawalin tsare su ba faƙad da halafi hatta harifu wato wani karkacewa ya shiga ciki wata tabdil da musanyawa li'anna Allah wakkala hibzaha lil ahbari war rabbaniyin domin waɗannan littafai taurata da injil Allah bai yi alkawali ba na tsare su sai yace su malaman su su tsare don haka kowane malami sai abin nan sai ya karkace aya abin nan kun akwai kwamiti na gyaran bible ko babu shi su karkace aya ce wannan yanzu lokacin ta wuce ko ya kamata mu ƙara kaza to musulunci yana da wannan babaddalu saboda ka sun ka musanya sun ka musanya taurata da inji walau kana muwakkalan li hibzil ulama la badalu shi ma qur'ani da an ba shi ga tsaron malamai da duk sun musanya shi ko kuma da yanzu ma su amshe sun ba tijjani hmm, kama baddala haula kamar yadda waɗannan sun ka musanya walakin bihamdillahi lam yaf'al zalika wato Allah bai haka nan ba bai bar shi ga hannun mutane su musanya ba shi kan eh, su eh, su yi yadda suke ga dama shi zai tsare shi da kansa balla hafazahu Allah to kun gani an ce akwai hadisi wanda yace ah, ulama ummati ka anbiya bani isra'i wato malaman al'umma ta kamar annabawan bani da suke ba cewa an kai su malamai suna da daraja ta annabawa ba ba cewa an kai suna da daraja kamar ta annabawa ba amma aikin da suke yi ya yi kama da annabawan banin isra'ila domin an abin nan taurat da injil ko kuma taurat don ita ɗaya ta samu annabawa bayanta wato abin nan kamin a yi karni ko kamin wani daga wani annabi zuwa ga wani malamai sun cancanza in kakkara sun rarrage to sai a yi wani annabi ya taho a kuma saukar da ita kamar yadda take a ɗebe ƙari kun gane to a musulunci wato Allah ya saukar da ƙur'ani ya ce ba a musanyawa amma muyagun malamai na nan na ƙara bidiyoyi ko ba haka ba eh, in an samu malamin ƙwarai sai ya tawaye ce wannan bid'a ne wannan bai cikin ƙur'ani wannan bai cikin hadisi <laughs> kun gane ko eh, eh haka ne eh, kun ga kenan ashe wannan yayi kama da abin nan eh, domin wato a ba mutum basira har ya gane wannan qur'ani bai shigo cikin qur'ani ba ya hita wani abin nan ne wani kyauta ce ta Allah kamar ya aikin da yake nan bayan ya to ya iske kasa lumuye ko da an ka kawo addini an kawo shi karkace Ah, kuma an ka karantar da shi akan haka ya tashi Allah ya bashi basirar da ya gane cewa abubuwan nan ba su da kyawu har ya komo yana cewa hadisi hadisi da Qur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗai abukina kun gane ku don to Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da shi hmm. eh.

to an ka ci gaba yace wala qad arsalna min ka Allah ce ma annabi mun aika gabanin ka mun aika manzanni fi shiyil awwalin cikin kungiyoyi na farko ai abin min qabil ilafati al-mawsu'i li sifati ai mm, abin nan jamu shi'atin wa hiya al-firqa wato bi'a da nan ka samu shi'a shi'a domin suna shi'atu ali kun fahimta ko Eh, al eh, atu ala tariqin wanda yake sun hadu ga bin hanya guda sunan su shi'a wa mazhabin wato ko kuma mazhaba su ra'ayin su guda sai a ce shi'a wa mazhab ko wa min min sha'a sha'ahu idan taba'ahu ana ta sha'ahu ya bi shi kenan ga ra'ayinsa wasu mu shi'a an ai musu suna wato kungiyoyi bi annahum taraku dinan domin sun ba addini sun ka wuri daidaitacce wata faraku sun kararraba fi turikin lalali ga hanyoyin batawar bid'a da bai bid'o'i wata kenan al'ummomin da na gabata waɗanda yake Allah ya aiko manzanni cikinsu daga baya sun rarrabu sun ka zan ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda kenan mutanen ka ana tsoratar da su kada su zan haka nan kun fahimta ko to wa ma ya tihim wa ma ya tihim min ma ya ce min rasulun su kungiyoyin nan wani manzo bai zo musu ba. illa kanu bi yasadun fa ce sun zan suna izgili da shi za za'i qawmika duka kamar yadda mutanen ka ke ma izgili wa hada tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da an kai ma kada ka damu haka an kawo wasu gabanin ka to ci gaba كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه هكذا كما مكي شقد إرجلين نن wato abin nan na karyatawa fi kulubil mujrimin cikin laifin, zukatan masu laifi wato wadanda an masu laifi kenan wannan abu bai tsaya ga na farko ba ko cikin jama'a ka duk wanda yana laifi da gangan wato za a sa wannan karkacewar kun fahimta ko da son izgili لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به بذا في إيماني دا wannan zikiri ba da wannan Qur'ani ba har sun sunnatul awwali amma ko mu yan ba yi imani ba to abin nan al'ada ubangiji ta azabtar da wanda ya kibin abin da ya ce ya gabata wannan kuma yana nan kenan zai zo kun fahimta ko ai sunnatu da sunna ubangiji fihim gare su min ta'dibin ne musu azaba bi takadzibihim anbiya'am don kareta da suke wa annabawan su wa haula mislum wadannan su ma wanda bi yayi izgili ya kareta ya kareta haka annan zai zo masa Allah tsare mu to ci gaba ولو فتحنا عليهم بابا السماء فظلوا به walau fatana walau fatana alaihim wato da mun bude musu baban minas sama'i da mun bude wata kofa ta sama fadallu fi arjun sun ka yini suna takawa ciki da mun musu hanya suna zuwa sama don wai su yi imani da kalu ina masu kira na da ba su imani ba su ce a'a ai an an sihirce mu ne kawai ai da wato an abin nan da kalu ina masu kira abu absaruna wato an rihe an kullum mu ne kawai wa ma yusaddu bil absar na an rihe idanunmu ne wato ruwan nan da ake da Musa ba gaskiya bane bal na hanu qawmun masun a'a mu mutane ne waɗanda an ka sihirce ai sahira muhammadu hukulana muhammadu ya sihirce hankulan mu kama kalu kama yadda sun faɗi haka nan inda zuhuri gairi lokacin da wari ya bayyana

la uquluna ba hankulan mu ba wato ga hankulan mu muna nan wa nahnu wa in kunna natakhayyalu bi absarina hadil asha mu ko da yake muna ganin sifar waɗannan abubuwa da idanunmu ka annana nas'alu kuma muna taka zuwa ga sama wana kullu sama muna shiga sama lakin na na alau lukuna amma mun gani mun sani da hankalin mu annal halu bi salati ba to abin ba haka yake ba ai la hakika haqiqa babu hakika gare shi sun makalu bal na hannu kawo masu sannan suka ce a kai dai an yi muna sihiri mutane ne waɗanda aka wa sihiri ka na adara adrabu anil hasri fili ibsar kamar sun ce da an yi sihiri ga idanunmu to yanzu ba ga sihiri ba ga nan ya tsaya ba har ga jikinmu ya shiga wa qalu bal jawaza zalika ila qulina wa sihirin ya wuce gani har ya kai ga hankulan mu bi sihirin sana'a qulana don wani sihiri wanda ya aikata shi gare mu ai inna adama imanin wato rashin imanin su laysa li adami dalaili ba don wai babu hujjoji bane akwai hujjoji Wa walaysa yamna'ukum anil imani anil mala'ikata la tanzu kuma da an kace mala'iku ba su ba su sauka ba shi ya wato ba shi ya hana su ba shi ya hana su imani ba su'udun ila sama'i ashaddu dilalatan da an kaddara musu su hau sama duk da sun hau sama duk da haka ba za su yi imani ba wa alsaqu wato ya hidda cewa da su min nuzul malaika to ko da an yi sama da su duk da aka ba za su yi imani ba inna ma hum qaumun mukabirun masu fada da gaskiya ne bila mubaratin bas kula ba bil haqqi da gaskiya alwali duk yadda an ka fada musu gaskiya ba su damuwa da ita Allah ya tsare mu To sun eh, ma'in na eh, kuma idan samarru fi talagin A ya fi hulɗar inda mutane da mutane masu neman ayoyi sun kaɗo ke, wato abin da ba su imani sai sun nemi ayoyi. To ba sai an saukar da wani abu ba. Walaƙaɗan jihar na ce sama'a burujan, mun sanya burujjoji cikin sama, wato kenan abin da wuraren saukar wata. kila manasirin tasiri fi kawaki. wata wurare ne wanda yake abin nan taurari na tafiya a kai wato taurari bakwai wahiyar isna ashara inda munajjimi wato su manazil din nan buruji din nan wato goma sha biyu ne ga waɗanda sun kasan ilimin falaki su ake ce ma alhimlu wa sauru wal jauza wa sirtan wal asad wa sumbula wal mizan wal aqrab wal qaws wal jadi wal dalu wal waɗanda su ne abin nan eh, su ne buruj sannan da taurari bakwai waɗanda yake suna tafiya a kansu wahiyar mirri wa zahara wal utarid wal kamar wa shams eh, wal mushtari wato cikin waɗannan eh, biyu mutane suka sani wato rana da wata wato ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni bakwai masu abin nan gewaya sannan akwai mushtari akwai zuhal Ah, zuhal ya hira na girma haka nan abin nan mishtari ya hira na girma amma ya yan suna nesa kwarai ba a iya cinka to haƙalu almirrish da hulhimlu al'aƙarab wato kowane cikin waɗannan bakwai akwai waɗanda yake gewaya tsakaninsu Wato kamar mirrish wato wajen buruj wato yana tsakanin himlu da aqrab zahara lahasaur wal mizan hudari da shi kuma yana yawo tsakanin jauza da sumbula kamar yana yawo abin nan shina da burji na wanda ake ce masu ritsa shams ita kuma tana da burji guda wanda ake ce ma'asar walmushtari da hulkaus wal Walhut. mushtari yana da biyu kaus da hut zahara da huljari ah, wa dalu wa ana araha wallahu alam wannan shine malamai sun ka faɗa amma ni ga gani na majami'un nujumi su ne wato abinda taura haduwar taurari wato kowane tauraro ba ɗaya ba ne taurari ne waɗanda sun ka haɗu sun ka yi majmu'a guda li'annan nujum majami'u wato su taurari ƙungiya ƙungiya ne wa kullum mujma'in ya hatawi ala jumlatin minan nujum kowane daga cikin buruj wato ya tattara akan taurari masu yawa la ya alamu adadu ha illallah ba wanda ya san adadin su sai Allah Allah zai halaka wanda ya halitta su wa kullu majmu'atin yaduru ba'daha hawla ba'd kuma kowane kungiya na taurari suna gewaya juna ala nidamin badi bisa da tsari mai kyau wa fi wadha'ifa mukhtalifa kuma cikin ayyuka waɗanda suke wa Allah daban-daban don amfanin jama'a tadullu ala bahir qudrati su kuma su duka suna nuni ga marinjayen hikima Allah wa hikimati da hikimashi ta'ala eh, fi dhihnil eh, fi dhihnil basir waɗannan cikin abin nan suna yawo cikin hikima ubangiji kuma wato abin nan ga hankalin mai basira yana ganin su wa zayyana ha lin mun ka kawata su Wata mun ka kawata sama bitilkar kawaki da waɗannan taurari ko ko da waɗannan ƙungiyoyi na taurari waɗanda ake ce ma buruj fi ru'yatil ayn ga ganin ido Linnaziri, nazirin ga masu dibi da kulli man yanzu ga duk wanda ke dibi wayara shiga masu sama abinda a cikin sama min ha na yawan sa wala ha da hasken su wanti share ha da watsuwarsu fi kulli nahiyatin ga kowace nahiya min na sama'i mutum in rana ta fadi kadiba ka ga yadda sun ka watsu waki bari hajmi ha da girman wato jikinsu wasu ra'ati sayri ha da gaugawar tafiyarsu wata taqallubi ha bayna aflakiha da juya wasu tsakanin falakokinsu ma tawazuni ha fi makina, ko wace kuma ta tsare hanyar ta ba ta gushewa da gare ta abin nan ga su ba ba su jan juna wani na tafiya akan hanyar shi wa adami su saƙo da ba da ha labarin wani cikinsu bai faɗi akan wani ba ga sunan abin har abada wata wannan abin nan ‘yan mutum yadda ibi wannan ya san wata tsarin Allah ne to ba ya bukatar wata aya in har yana son ya gaskata annabawa to wata naha wahafiz na hako mun ka tsare sama da taurari min kulli shaytanin rajin ga dukan shaytan wanda yake a wanda an Allah anan ne Allah ya la'ane shi wato abin nan yadkhulu yadkhulu shaytan fi samai fa sa wato ita abin nan wato kowace wace abin nan sama ta ta farko ko ko sammai wato Allah ya hana shaytanu su shiga ciki don su tsata ta da kafirci fa hiya mutahharatu min ash-shirk an tsarkake ta daga kafirci wala yubadu fiha ghayru Allah ba abota ma abinda ba Allah ba ciki wato ba a shirki sai akan kasa kawai to ci gaba abin da yasa ba a shirki sai akan kasa domin nan Allah ke son ya ɗaukaka mutanen kasa inda babu shaytan ba za mu yi nishadi ga ibada ba kuma wa'azi ba zai amfani ba kuma Allah ba zai bayyana adalci ba a ke kenan barin shaitan yana yawo tsakanin musulmi a wannan ya yarda wannan bai yarda wannan ya faɗa wannan shi kaza a sana a yi adalci tsakanin su wannan wata hikima ce to kika ba to ko da an ka tsare sama shaitannu ba su zuwa can akwai wasu abin nan shaitannu waɗanda ke uh, hawa zuwa sama su uh, ɗora sauraren sata saurare minal jin daga cikin aljannu don su ji abin da ake faɗa su to su ɗora faɗa mu bokaye in ya ji kalma guda ya to ya faɗa bokaye tsara abin nan da tara ya ta ƙarairayi shi ma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare fa adbahu sha'bun mubin duk shaytanin wanda ya tafi yana saurare to yula ta wuta ta abin nan tauraro za ta bi shi ai lahiqahu kawkabun sai tauraro ya diske shi abin nan wato abin nan sinan shi ula wato wanda yake kamar kamar kamar mashi ko wata yula min hutar gare shi li'u yuhriqu wanda yake na haske tafiya kone wannan abin nan kone wannan shaytani aw yazqubahu ko kuma ya huje hankalinsa aw yukhbilu ko kuma ya bata hankalinsa wa zalika anna shayatin kanu la yuhjabuna an samawati da al'amari yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku abin aljannu ba ce suna iya hawa sama wa yadkhuluna hasu shigeta wa ya tuna bi akhbari hasu ko su komo zuwa ga kasa da laburan da a ciki ilal kan zuwa ga bokaye falamma wulida isa muni umin salasa wati samawatin amma lokacin da an karfi isa alaihi salam sai aka hana su zuwa ga sama uku na, na sama wato ta bakwai da ta shidda da ta da ta biyar wato an ka hana su zuwa can wala ma wulida muhammad sallallahu alaihi wasallam min umin samawati bi ajmiha amma da an karfi annabi sai an ka hana su zuwa sama duk gaba dai sun masaru ya sarikuna samu bayan haka nan suna zuwa don sata Ah, almasmu wanda yake ai almasmu abinda ake sauraro abinda ake faɗa mala'iku wato daga baitul izza ah, khayramuna bishahab khayrumuna asaje jefe su bishahab bishubi da taurari wato su abina su mutu to ci gaba taurari ko ku hakkin taurari yulat yulat hmm, wani abu ne ke yankewa daga girgije ya abin ya harbe su to ci gaba والأرض وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل kuma dai daga cikin ayoyin da ya kamata mutum ya diba ya huta da neman wata mu'jiza wato ya diba wa khalaqana ayatan ukra mun halitta wata aya ta daban wato al'ard madana ƙasa mun miƙa ta wasu ana hamun yalwata ta hatta annaha tara hal uyun mabtuda har in mutane mutum ya dibi ƙasa sai ganta kamar shinhiɗe wal qaina fi arwa sai mun ka jefa duwatsu cikin ta wato duwatsu waɗanda yake kile li Allah ta taharraka don kada su dora motsi wa takhasiru bi aliyati zan rusar da abinda akan ta mutanen da aka kai su mutu wa na fiya min kulli shay'in mawdun mun ka tsirar a ciki ko wani arin tsiri wanda yake ana auna shi ai ma'lumun wanda yake sananne mukaddarin wanda anka kaddara inda lawurin wurin ubangiji ko ulamul qadaru allazi yutaju ilayhi nas kuma a san wato gwargwadon abu wanda mutane ke bukata mai tsirin ma da ke hitowa ana fidda shi gwargwadon bukata in ba don haka nan ba an ka tsirar da dukan tsiri ba mu san yadda za mu yi da shi ba sai ya halaka mu to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها معايش من كسانيا muku abubuwan rayuwa cikin kasar wato kamar ayan itace da ƙwaya waɗanda ake ci wajalna lakum mun sanya muku mallasu lahu bi raziqin mun ka sanya muku bayi ko kuma um, masu yi muku aiki wanda yake ba ku ke bashi abinci ba kai mutun shi mutun ka bautar da shi yana ma hidima ba kai ka tiyar da shi ba kai ka bashi sha ba kai ka koyi ba wannan kuma wata ni'ima Allah ce ya dauka wasu akan wasu to wannan bauta iri iri ce akwai bauta wadda an ka sani bayan haka nan bautan nan ba ta karewa ko ka sa wani ya ma aiki ka biya shi ai duk nau'in bauta ne Eh, in ba haka nan ba wanda duk kasa yana ma aiki ya zalle baranka yana yi washe zan shine matsayin kai kuma ka zalle baranka min al'adini na yi wadda wabi da dabbobi wala na'ami da dabbobi fa inna ma yarzuquhum Allah ba ku ka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su fa tantafi'una bi amma duk da haka ku komo kuna amfani da su wa hada min gatil imtinani wannan shi cikin gayar ba da ni'ima ga wadda ubangiji ya ba ku wa ayatun zahira kuma aya ce bayyananna wato lahum gare su ta dullu ala anna man halahum wato tana nuna duk wanda ya hore waɗannan dabbobi ko kuma ya hore mutane ga wasu mutane ma annahum sharikuna fi fil insaniya suna tarewa da su ga abin nan zama duka mutun ne wala kuma su suna da hankali wa rubbama na qawmin har ma yana yiwa bayan ko abin lebaro ne sun yi karfi jisman ga jiki wa an fadu akalan kuma wajen tunani sun yi tunani mai kyau wa ma'a zalika sakharahumullahu lahu duk da haka wato Allah ya kore su ga wadanda an ka aza sama gare su ashe wato wannan shi ɗaya ma ya isa aya a ce in Allah ya aiko manzo ake manzon nan gaskiya ne wa ayatun ukhra tadullu ala ala wujudillah ga wata aya kuma wadda ke nuna war eh, samuwar ubangiji ci gaba qauluhu wa in min shay Allah wa in min sha'in kuma dai babu wani abu illa inda na haza in wace muna da taskokinsa ba iyaka mun aje wa ma na zulu amma ba za mu saukar da shi gaba ɗaya ba illa da ƙadarin ma'adu sai gwargwado sananne ala hasbin misali gwargwadon yadda zai zan amfani gare ku iz launa zala maratan wahida da an saukar da duk ruwa gaba ɗaya ko kuma kowane abu an ka saukar da shi gaba ɗaya Eh, eh, abin nan lamta na intifa ukun bi da ku yi amfani da shi zai buwaya fayuna zalu bi kadari maslatikum fihi saboda ka ana saukar da abin nan ko menene gwargwadon bukatar ku gwargwadon abin da an maslaha gare ku gare shi thumma masala kayfiyat inzal al ashiya'i ala qadari al hajati wa kuma ba Allah ya ce komai na saukar da shi gwargwadon bukata ba ga misali nan warsa na riyaha وعرض الأنبياء نواقيا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له to wa mun ka saukar da kuma abin nan mun ka sako wato iskoki wato kullun iskoci cikin qur'ani in an yi musu jam'i to rahama ne in an ce rihu kawai azaba ne rihun fiya azabun amma riya kullun abin nan ko da yake iskoki ga hausa kamar yadda wani ya ce wato da hausa abin aljanu ke nan <laughs> to wato iskoci eh, eh, lawaƙi waɗanda yake abin nan su iskokin nan wato su ke yin baye tsakanin itace domin kowane ice akwai namiji akwai mace akwai namiji akwai mace sai iska ta tauta ɗaya huren namiji ta kai ma mace in ba don haka nan ba macen ba za ta yi ciki ba balle ta haifi 'ya'yan itace wanda za ku ci kun fahimta ko ai la ta ti bi quwwatin tubsiduha ba su da karhi wanda yake za ta bata 'ya'yan itace wa hiya kaseeratun inda la kuma suna da yawa waɗannan iskoki wurin ubangiji wala yursalu illa ma yulqi ba a sako iskokin da karfi sai gwargwadon yadda zai zan wato za su ɗebi hure za sauki su kai ga kuren mata wa yadurru al-ashya'u bi qadari ragabat sannan bayan haka nan kuma komi ubangiji yana kokkugar da shi gwargwadon bukata wani ma ya tasabo fi talqihir riyahi sahabu akwai abinda iska kuma ke amfani wajen abin yin baye din nan ruwan sama shi ma sai an sa wani iska ya doki wani iska sannan ruwa zai shigo iska guda bai hidda ruwa sai iskoki ga shidan fa'anzal na min sama'i hmm. mun ka saukar da ruwa daga sama ai ashabu girgije li annahu fi sama ardi wato domin cikin sama ta farko ne mun ka saukar da ma'an ruwa fa azqaina ku mun ka shayar da ku ruwan nan salihan da su ya mun kamar shi um, ya dace ga ban ruwa wa ma an zalna hu jibalin ba mu saukar da shi duwatsu babbake babbake ba kuma kun hamta ko yuka su rubuta ko wanda zai kare gidajen ko ya hulikun manafi kuma ya ya halakar da abubuwa amfanin ku wa ma an tulahu bi khazin sannan kuma ruwan nan ko kun ka tsare shi ko kun ka ce a kawo kuna bukatar ku saboda ka ba ku ne masu tsarewa gare shi ba mu ne mun ka tsare ai laysat khaza'inuhu bi aydikum faskokin ruwan nan ba ga hannayen ku yake ba hadha fi ma tarawna wannan ga abin da yake kuna gani kenan wata husuna wanda yake kuna iya gani kuna iya lalaba ku ji fa ma balukum bima la tahsunu sauran abubuwan da ba ku gani fa wasan kasu, kama ashara ilayhi bi qawli kamar yadda yace wa inna lanahnu wa hmm. inna lanahnu wa ونحن الوارثون kamar ya zamu gyara wannan kalmar wace ga shi a larabci ya nuna mana iskoki na abin da gani ko ita waɗi a saba ko wancan ai don abin nan don a hausawa da ba su da abin nan duk ciwon da ya ba su san kansa ba sai ce iskoki ne ka gane ko kamar likitoci su ko wanda ba su samu ba sai su ce ne ne shi ke nan wa inna na hannu kuri wani mitu wato Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa na wani mitu ko mu ke kashewa kun san da ake rayarwa kun san da ake kashewa wannan ashe ke ne cikin abubuwan da ba mu sani ba ayin an dawiruhuma fi ajsamikum muna musanya wannan cikin jiki mu ɗebe wannan ta'rifunahuma kun san rayuwa kun san mutuwa wala tabsunahuma amma ya suke ba wanda ya sani illa bi alamatihim sai dai alamu sun kawai in mun ga mutum na motsi mu ce yana da rai in mun ga yana dariya mu ce yana da farin ciki in mun ga yana kuka hawaye sun dauke bakin ciki yake yi amma yaya bakin cikin yake baka sani ba wa nahnu alwarithun mu ne masu gadon kuma komi ai albaquna komi zai mutu sai mu dai za mu za mu gada komi na rutu jami'al khalqi za mu gada dukan halittu ثم إن الحياة والممات لم يتركا لم يتركا بلا قيد sannan ita rayuwar da mutuwar ba cewa an kai haka an ka sake su fada inda sun ka dama ba akwai kaidi kamar yadda za ya faɗi wala kada alimna ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين ولقد علمنا المستقدمين Allah ya ce mun san waɗanda yake za su fara mutuwa daga cikin ku ai man tuqaddamu min al-khalqi min ladun adam tun daga zamanin adam kun ga shi adam da ƴaƴansa da jikokinsa da wani wani bayan wani ha an ka kawo gare mu bayan mu kuma ga nan wani bayan wani kun ga ashe da an yo gaba ɗai ya za mu zauna ko gida sai ya buwaye ka ƴaƴanka ma sai su kun hidda kai daga cikin gida wala kada alimna musaakhirin ko mun san masu jinkiri ayyul mutaakhirin ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama wannan duk yana rubuce na farko ya jikoki ya jikoki ga anan da har zuwa ƙarshe to ci gaba a ah, mu ci gaba inna rabbaka إنه عليم عليم wa inna rabaka wa yashurun kuma yadda al'amari yake ubangijin ka shine ke tayar da mutane bayan duk wannan rayuwa wani bayan wani in sun mutu kuma shi ke tara su innahu hakimu Allah mai hikima ne ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi ga littashi ayi sifata al-hikmata wal ilmi so hi biyu na hikima abinda hikima ko mi za a aza aza shi da yadda ce shine hikima kuma abinda ilmi mi za a yi a yi shi bisa ga tsari an san yadda zai zai ba ga kaddarawa ba wato kamila tani wato abin nan hikima da ilmi sofi ne kamilai biyu Uh, you want to embrace Islam. Embracing Islam means you leave all your customary life to the laws of Allah. Whatever you do, you ask how is it permitted to do by Allah. Uh, if you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that means you confess and you promise that you will follow this law to the end of your life and you are, you are reward uh, will be paradise and uh, you become in peace here in the world also. Uh, يفكر اه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم that is our Muslim we will go they will teach you uh, about Islam what is your name? eh? sumi wato abin nan suwofi biyu ne cikakku ga ubangiji wa min adallati ma khalqul insan daga cikin hikimar ubangiji da ilimin sa kadibiyar da ya halitta mutum waljan da yadda halitta aljani wa ilaihi athar bi qawli zuwa ga wannan ya ishara da magana shi wato kenan halittar mutum akwai hikima ciki kuma an yi shi da ilimi haka nan aljannu to ci gaba wala qad khalaqna والجان خلقناه من So, wala kada halakar al'insana hakika mun halitta mutum adam min salsalin wata daga yunɓu ƙinin yadisin daga laka busassa yusma ma'ulahu, salsala in an kwankwasa sai a ji jin sauti sautun izanu kira kun gani wata hikima ubangiji ai rayuwa ta kusa ga laka wadda yake akwai ruwa ciki inda an ce laka da adda ruwa cikin hankalin mu yahi ganewa na cewa an sa rayuwa to ba sa rayuwa lokacin da yake busashi lokacin da yake ɗaya ba sai da zan in kan buga kana jin kwarkwarkwar kamar an dafa min hama'in wato daga bakin yunku masnun wanda ya yi wari ya bushe sannan bayan haka nan ya zama mutum ay lam yuj'al hayatu fihi illa akhira marhalatin wato ba yi rayuwa ciki ba sai ƙarshen rayuwa ƙarshen hali bayan yana ɗanye ya zan mai laka sannan ya bushe sannan aka sa rai har su kharaja inda ya fita an halin hayat daga halin rayuwa don da asa lokacin da yake ɗanye ya yi kusa ga hankalinmu kun fahimta ko izil ya bi su min domin abin da ya bushe daga yumbu abu abu ya yi nisa min daga laka a ratsabi ɗanye almutagari wanda ya canza wa ma'a zalika lam yaj'al insanan illa ba da an yabisa an yabisa dino duk da haka ba sanya mutum mutum ba sai bayan lakar da an ka halitta shi da shi ta sai da zan danya eh, mai wari ta bushe sannan bayan haka nan zan mutum wa sara salsalan ya zama wanda yake in an kwankwasa za a kwal kamar tukunya wa hadha mimma mimma yuzidu al-aqila dahishatan wannan zai sa mai hankali ya kara demuwa fi amrillahi ta'ala don da an ce ya sa mai rai lokacin da yake laka ya shan kusa ga hankali amma an ka bari sai da ya koma abin nan kamar an an maishe shi kasko ana kwankwasawa kwarkwarkwar sannan an ka sa rai ya yi nisa ga hankali to ci gaba wal janna sannan kuma muka halitta aljanni shi kuma uban aljannu shine iblis khalaqnahu mun halitta shi min min qabl gabanin halitta adam ba daga laka ba min nari samu daga wuta wadda yake tana zahinta yana shiga ga kawahin jikin mutum kun gane ko min nari la dukhana laha wadda yake babu hayaki gare ta tanfudu fil masani wadda yake tana shiga cikin gabuban mutum wa ana abi sali an ruwaito daga abu sali asamum naru wuta la dukhana da hawa da bata da hayaki wa sawa'iq min minha kuma da gare ta nake tsawa tsawo wakin nan da ake na na hadari daga irin wannan wuta ce wa hiya takunu bainas sama'i wa bainal wa bainal hijab tana tsakanin sama da wani shamaki da Allah ya yi wa idza ahdatha Allahu amran in Allah ya fara wani abu a kharaqatil hijab sai ta abin nan ta kone wannan shamakin da an kai mata fahawat ila ma umirat bihi ta haɗo ga abin da ka umarce ta ta kone shi wal hidatu allati tasma'una harqu zalika hijabu wata sauti wanda kuke ji lokacin da tsawa ke kagaban lokacin da take ce wannan shamaki ne wata wannan shi a cikin littafai qultu nace wallahu alam la'allahu yaqsidu al-kabara kika karu baki yana nuhin abin nan abin lantarki ba da an zakar halk kun fahimta ko eh. domin lantarki ko gashi nan ko ina ba da an zakar halkal insani bayan halittar mutumin idin daga laka ba da halkal jani bayan halittar aljani min da samu daga wannan wuta wadda yake tana ko ina cikin shamaki kuma sai in ta an tashi amfani da ita fito da kada kafiyar ta zalika ya faɗi yadda za a yi ɗakin yin haka nan wa kaifa hasalat al'adawatu bainal jinsayn kuma yadda kiyayya ta sabu an yi aljani da wannan wuta sannan an kai mutum da wannan eh, laka eh, sannan ita wutan nan kuma wani nau'in halitta ne tana nan tare da ko ina cikin shamaki sai an tashi sai amfani a fidda ita kun fahimta ko fa qala yace ga yadda kiyayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan biyu ربك خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون kun gani idan mutum ya diba bai gani kama akwai wuta abin nan amma lantarki da nan ku diba saboda shi ka ɗauki abin nan telefon daga nan kai magana da amerika cikin dan lokaci guda ashe kenan duk abubuwan na hade wato ka ambata iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka ce lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni mai halitta mutun ne Allah ya ce ma mala'iku ni mai halitta abin nan mai halitta wani mutun ne wato kenan bashar halitta shi babu gashi jikin jikinsa shine abin nan fata da hili min salsalin daga laka busassa ni hama'in wanda yake busassa nan ta fito daga laka masnun wadda eh, ta yi wari fa idza sawaituhu فإذا halittashi ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته إن تك هلتا شي ونفخت فيه من روحي نبوس روحي ناتكنسا wato wani iska ne ubangiji ke halittawa ya sa ciki wato mala'iki ya hura fasara hayan ya zama mai rai wa ilafatu ruhi ilaihi tashrifan da anka jingina ruhi zuwa ga ubangiji yace ruhi wato dan girmamawa ne wato girmamawa ne ga adam kun ga shaydan ba halitta shi da ruhin ubangiji ba bai ce ruhi na ba eh, yana yiwa kana da bayi biyu kace wannan bawa na don girmama shi ba wai don ya an ɗebo shi da gare ka ba kun fahimta ko wa bayanan da halki isa kuma wannan ya yi bayani ga halittar isa alaihi salam shi ma an ce min ruhi ko fala farqa bayna ruhayhima saboda ka babu bambanci tsakanin ruhin adama da ruhin isa alaihi salam wa ruhu baqi bani adam sauran arwahun irin namu kuma duk haka ne mun fahimta ko don komai an ce min ruhi na ashe kenan da adam da isa da sauran mu duka ko da na abin nan na arna duk ruhin ubangiji ne wa inna masharafu fin nubuwa wannan inda daraja take wanda an ka mai suwa annabi ku fahimta ko ko kuma an ka bashi ikon shi ibada wa qad huma fi hima ghayruhuma wato abin nan wani abin nan wanin wanin Isa da wanin Adam sun yi tarewa da abin nan Adam da Isa ga abin nan da zama ruhi kun fahimta ko to ana ne faƙau da musa jirin Allah ya ce in halitta wannan halitta na saruhi na gare shi ku faɗi gare shi kuna masu sujuda sujuda ta hiyyatin wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa au sujuda hakiki ko ku azabo shi ƙasa domin abinda ake ce ma ibada kai abinda Allah ya ce kun fahimta ko wa kana ja'izan domin wata baka cewa wannan sujuda haram ce ta halatta bi amrin min Allah domin umarni ne daga Allah wa adamu qablahu ko wa adamu eh, wa eh, kuma adam wato an ayi abin shine alqibral alqibla sujudan kamar yanzu yadda muke yin sujuda zuwa Ka'aba adam ya zan wannan eh, amma asalin sujuda ta Allah ce Allah an domin shi yayi umarni da ayi kun fahimta ko an kasa adam don ya zan alƙibla don ya zan daukakawa gare shi فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة سي ملائكة سنك سجودا كلهم أجمعون دكان سجبات أي دك سنك سجودا domin suna bin umarnin Allah ba su saba masa illa iblis illa iblis illa iblisa sai dai iblis wato abin nan huwa abul jinni shi ya haihi aljannu kamar yadda adam ya haihi mutane kana bayan mala'ika a wannan lokaci yana raye cikin mala'iku wato saboda ka umarnin da an kai shi ma ya shiga a an yi kuna masu sajirin ya zan cikin masu sujuda don yi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ودي ubangiji wato ba shi kamawa nan da nan sai akan hujja kun ga yana irin murtsike shi wannan lokaci amma sai kala ce ya iblisu malaka Allah ta kuna masu sajidin me yasa ne ka baka zan cikin masu sujuda ba ta'ala. Wàhánà da mọ̀ kúrò a fi jù dalí bàṣarín fàdákùtà hùmín fàlùfàárín min Kare wato sai an shaitan ya ce, "Na makon da sujuda ba zai na yin sujuda ba, ai layan baji liyan a sujuda bai kamata a yin sujuda, li bashirin ga mutum wanda yake ko gashi baya da jiki na kwakwo." ba ka abin nan hu min salfani ka halitta shi daga abin nan busasshen yunku min hama'in kuma daga wanda yake laka masun wanda mai wari ta bushe sannan ka halitta shi cikin wannan hali ya zan yi mai sujuda ne ko an yi da wuta kun gane to kala qala khuruj minna fa innaka rajim qala fa harij minha sai Allah ya ce masa to ka fita daga aljanna eh, ai abin nan eh, min aljannati ilqa'an fi fi jawab shart muqaddara wato ai fa haisu asaita inda kai sabo cikin aljanna wa takabbarta kai girman kai fa harij minha ka fita daga gare ta fa innaka rajim kai an kore ka daga rahmar ubangiji wa inna alayka la عليك اللعنة إلى يوم الدين كما أقول أنا الله أكانك إلى يوم الدين هذا أقول أنا سكمكو وهو يوم الدين شين إلى أنا سكمكو آخر اللعنة شين وعطل اللعنة تاتيك بحرشا لأنه آخر تكاليه دمي شين قرشا أتي يواني أي وتا إبادة kun ga ibada ba ta karewa ko mutum domin in mutum yanzu ga wannan muna yi in an mutu kuma za a tambayi mutum wane ne ubangijin ka ne ne addinin ka ne ne abin nan kun wannan duk aiki ne haka nan kuma in an tashi sai a ce kuma a yi sujuda a yi sujuda wanda bai saba da sujuda ba sai bayya kan gare kun fahimta ko eh, abin nan wato bayan kana sannan araba abin nan waɗannan su shiga aljanna waɗannan kuma wurin siradi wannan da haske sai bayan sun an fara tafiya da haske sai munafiku na wanda suka bayyana eh, imani kuma sai hasken su ya bice saboda haka sauran musulmi kuma abin har annaba suna jin tsoro suna ta rabbana atamim lana nurana wato sai mutum ya shiga cikin aljanna sannan ya amince Allah sauƙaƙe to to ci gaba kana rabbi hadirin layi mai wasu wato da yaji an ce wato har na sakamako akwai la'ana a kan shi wato kenan duk mai ibada kenan in ya gama zai ce Allah la'anin shaitan sai ya ce to ya ubangiji fa andini ila mi wasu ka yi min jinkiri har zuwa ranar da ake tayar da su la'anan nan da suke yi min ni kuma in rama eh ne abin nan eh annasu yi kusa da ko wato ran eh, ya kasu da Allah ya mutu abadan yana nan kenan har ya mutu kada ya mutu kenan har zuwa tashin kiyama li'annahu idza umhila ila yawm al-ba'th domin an kai mai jinkiri har zuwa ranar tashin kiyama alladhi huwa waqtu an-nafqati ath-thaniya shine lokacin busa ta biyu la ya mutu kenan ba zai mutu ba da dalika. min qita'il mawt don mutuwa ta yanke daga ran nan min shine nafatul ula daga busa ta farko kowa zai mutu shi in bai mutu a wannan lokaci ba wato lokacin da an kai ta biyu ba zai mutu ba kenan fa alima annahu idza umhila ila yawmil ba'th saboda haka shaytan kun ga yana da ilimi ya sani kenan yan kai mai jinkiri har zuwa ranar busawa wato umhila ila abada ai mai jinkiri kenan har abada kun kun fahimta ko ba zai mutu ba to fa ajaba kun ga kenan adina ilimi in Allah bai shiryar da mutum gare shi ba sai ya zan sanadin harka gare shi to fa ajabahu ilai sai Allah ya yi mai jawabi yace qala qala fa innaka min al-munzirin ila yawm al-waqt al-ma'lum kala sai Allah yace masa fa innaka min al-munzirin kai kana cikin wanda aka wa jinkiri ila yawm al-waqt al-ma'lum har zuwa ranar yini sananne shine lokacin busawa ta farko Eh, ba hata biyu ba to ci gaba ma da rabin dina a wai da ni da ugari nan alahun bidar rufi wa da owayen ahunmu so da ya ji an ba shi wannan dogon rayuwa ya ce ehem kala rabbi bi ma a gwacin ya ubangiji na ina rantsuwa da batarwar da ka yi min la uzayyinan lahum fil lalle zan zan kawata musu kahirci cikin ƙasa wato da yin zunubi wala ugu yadahu wallahi sai na halakar da su ajma'ina gaba ɗai wala yasdi wa an yugu yahum ko sun mastasna man yi urafa annahu la la yasdi wa an yugu yahum sannan ya shi ma kansa ya san akwai wasu wanda bai iya batarwa ya toje su ga sunan eh. nan. Eh. ya sani amma ko ba sa mai jin tsoronta ba ka gane hmm. ba ka ga wani na kashe kai ne ba in ya san abin da abba mutuwa yana yi eh, ka gani gani yake kamar ya buta ya huta kada ya kunya qala ta'ala ko illa ibadaka wato sai bayanka minukum daga cikin 'ya'yan adam al-mukhlasin waɗanda an ka tsarkake ko kuma al-mukhlasin waɗanda yake masu tsarkakewa imani alladhina eh, khasaltahum min haba'il waɗanda ke katsar da su daga abin nan daga tarukkana su kan bai iya tsamar da su abinda an maganin shaidan guda ne kabi abinda shari'a ta ce shi ɗaya an maganin sa bayan shi baya da wani magani wato ya sa akwai su bayan Allah eh, bai waɗanda bai ima eh, eh. ta ci gaba inna ibadi إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال تعالى الله يتي هذا صراط مستقيم كما الله يتي غونغا wannan shi a gaskiya wato wannan shi a hanya ta wadda adadai daidaitatta wanda ya bi hanya ta wato shaidan bai yi masa isharatu ila anna al-iman bil wahdaniyya wato ishara ne zuwa ga mutum yayi imani Allah shi daya yake bauta ma wal amal bi muqtalahu sannan yi aiki kamar yadda wahdaniyya ta hukunta huwa siratu shine hanya alladhi la yu'aridu shaytan wanda ke shaytan ba zai ba zai ba zai eh, gitta mata ba alaman yimsuku bi ga wanda ya rike hanyar din wa fihi najatu min haba'il shaytan kuma wanda ya bi hanya ya tsira daga tarukan shaytan qala ta'ala kuma qala Allah ta'ala kuma Allah ya yake inna ibadi laysa laka alayhim sultan ya shaytan bayina masu bin hanya ta masu imani laysa laka alayhim sultan baka ta hujja akan su illa man ittabaka sai wanda ya bi ka min algawin daga cikin halakakku su dai ai alkafirin kafirai zahiru hadhihi muhawara wato wannan kun ga magana ce tsakanin Allah da da shaytan bayan Allah ta'ala wa bayan iblis ya katali an Allah ta'ala ta kallama ma'ahu bi gairi wasu da Allah ya magana da shi ba da wasu da komi ba kun gani ashe kenan magana da ubangiji sai in ya ta ya duhi imani da ita wa an wa in qila inna mukalamata Allah ta'ala bi gairi wasu da min azamil manasib in an ka ce to ai magana da Allah babu wata daraja tsakani ita adga daraja ko wa asharafil maratib ita ce mai daukar darajoji fa kai fa yuqal husuluhu li rasul ah, kafara to ya za a yi kuma Allah shi magana da ah, kan kafin rai shaytan fal jawabu anna mukalamatu Allah inna ma takunu mansiban aliyan wato magana da Allah daraja ce madaukakiya idza kana ala sabilil ikram in yazan wajen girmamawa ne wal izami don a girma wanda an kawa wa ma idza kana ala sabilil ihana amma yazan don walakantawa ne wa tarde da korewa daga rahama to fala ah, ah, ko eh, ah, fala samma hmm? zikir fala wato ba ta abin nan wato summa daban eh, wato na auna abin nan fala ba ta zama girmamawa kamar a ɗauki ɓarawo yana ɗaure a kai masarki ya ganshi ya ce kai ne kai kaza ce ran kashi daɗe na tuba eh, kun gana <laughs> ba ɗaya yake da abin nan ba sun ma zakar marja ce muku malami ya fi shaidan. Eh, domin a shaidan lallashi yake yi muku malami shi ko sai ya ta muku magana yadda kuke dan damanin gaskiya ne ya yaro nan ya yaro nan. Wanda mai shi shara. Eh? Ita suna mai shi shara. Eh, shaidan sai ya ta <laughs> Ya yi ta sa, ya huta. Sun ma zakar marja ba a shaidanin faƙalai sannan ya ambaci makomar mabiyan shaidanin ya ce, wa ina jahannama. Wa ina magana قال موعدهم أجمعين to kuma mabiyanka daga cikinsu wato jahannama ita ce makomarsu ajma'ina gaba ɗaya ai manista baka wanda ya bi ka ya su ma aka tare da kai wato duka cikin wuta jahannama ita ce makomarku ehin amma nan hmm. makoman ah, waɗanda suka bi shaidan لكل ita jihar nama to ita jahannama tana da ƙofofi bakwai ko kuma abin nan tsabaka bakwai likulli babin minhum ga kowane abin nan ƙofa daga cikinta daga cikin mutane akwai juz'un wato yanki rabo makasumu wanda an ka raba ga wannan tsabaka ai awwal adbaqi jahannam farkon dabaka ta farko ita ake ce ma jahannama wato wanda yake ne za su tsaya nan sannan da zake binta sannan hudama na bi summa sa'ir sannan sa'ir na bi summa saqar summa jahim sannan jahim summa hawiya wannan ita ce ta karshe wali kulli dirkatin qaumun ga kowane daraja zuwa kasa ita ke ce dirka daraja zuwa sama ita ke ce daraja saboda ka ga aljanna adda daraj duraj amma uh, wuta ka gare ta wanda yi kasa ya yi azaba wato ga kowace dirka akwai mutane ya na wanda ke zama wal ma'ana uh, Allahu yujzi'u atba'a iblisa yujzi'u ko yujzi'u atba'a uh, iblisa sab'ata ajza'in wato zai kasanya su kashi abin na kashi bakwai لأن مراتب الكفر مختلفة من درجة كافر يا صاحب مجونا قال الضحاك الضحاك ياتي في الدركة الأولى أهل التوحيد wato mutanen tauhidi muminai waɗanda sun ka shiga wuta su za su tsaya ga abin nan dirka ta farko eh eh masu dan karmin sako allazina dakhalu nar wa sun ka shiga wuta yu'azabuna fi azabi su ثم يخرجون منها سنن su fita daga wuta su koma aljanna wani saniya ga ta biyu an nasara ko ga suke bin su wani salisa al yahud yahudawa wani rabi'a as-sabiuna masu bauta mala'iku domin sun yi yahud tsanin kahirki wani khamisa al majus masu bauta mahuta iranawa wa fi sadisa ahlus shirki mutanen kahirci masu bauta ma gumaka Eh, wa fi sabi'a al munafiqun na ya ambaci abin da ke mukabala ga mabiya iblis wato waɗanda suwa ne ke mukabala da iblis muminan kwarai wa humul eh, muttafiquna ko eh, wa humul muttafiquna alladhina imtasalu amra allahi kai muttaqun ne ba muttafiquna ba muttaquna ne sune muttaqun Eh, allazina imtasalu amrallahi wadanda yake sun umar awamirallahi umarnin ubangiji eh, wa eh, waitanibuna wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da Allah ya hana wajaza'ahum kuma ya ambaci sakamakon su wa qala yace innal muttaqina akan wajen wutan nan Eh. wajen maganar musafin eh. ana ce in mutum da kamar misali da hawa na biyu eh. an ce kuma ana yi kamar yadda ainihin suka wata wanda ke ta kasa wato sai ta sauka ya ta sauka har kasa eh aljanna eh tana da daraja zuwa sama firdausi ita a ala ita annabi yake in za ka roƙo kai roƙi firdausul a'ala domin in ka roƙi in za ka yi roƙo kan roƙi a bani a bani fan goma kaga sai a ce gunguga naira a huta <laughs> kaga amma in kan roƙi naira za a ce ba a bashi ku bashi abin nan ku bashi kwabo ka gane don haka annabi yake in za ku roƙi aljanna ku roƙi alfirdausul a'ala wanda yake can annabawa suke eh, eh. Hmm. wato da yawa mutane na ce wa arnan kafan nan majusu ba majusu ba ne majusu masu bauta ma wuta su ne mutanen iran farisa gabanin musulunci eh, farisa gabanin musulunci wato wuta suke bauta ma wato su ko suna cewa allah biyu ne akwai allah musiba akwai allah rahama Allah rahama haske gare shi don haka suke hura wuta wai su yi dilala da haske nan zuwa ga wancan Allah ilahun nuru wa ilahun zulma eh, Allah haske da Allah duhu saboda kana jin ana cewa lokacin da an kai sai annabi wato wuta eh, sawata sawata sunan gari ne inda babban eh, abin nan gunki yake na wuta wato shekara mai tambata mutuwa ba ana tsaronta wanda an kai sai annabi sai ta yi lip eh an fa'al an an gara buhairata eh Thank you. to innal muttaqina waɗanda yake masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mare jiri fiya suna gudana ciki wa yuqalu lahum sannan ake musu musu wadkhuluha bi salamin ku shiga cikin aljanna da aminci ay salimina kuna masu aminci min kulli makhubin ga dukan tsoro aw ma salamin tare da aminci ay sallimkum wa wato ku ce ku shiga da cewa assalamu alaikum wata kulu ku shiga amini ne kuna amintattu min kulli fasin babu ko wani tsoro eh, wato sallimu wata kulu ku yi sallama ku shiga amini ne kuna amintacci min kulli fasin ga dukan tsoro wa min zawali hadha na'im kuma kun amince wannan ni'ima ba za ta gushe ba har abada to ci gaba wa nazana to kuma lokacin da mutane za su shiga aljanna akwai masu kiyayya nan duniya wannan ya doki wannan wannan ya mine ne ha sada da wane ne in Allah nufi su da shiga aljanna duk sai a ɗebe musu wannan kiyayya mun ka ɗebe ma fi su duniya abinda cikin zukatan su min gillin na hikidi ai kamin wanda abuwa fi su duniya cikin zukatan su wa kullu khisalin zanina dukan halaye waɗanda yake ba su da kyawu mutum bai shiga aljanna fa sai an wanke shi daga gare su ba jewa Ruwa eh, domin jewa kullun wata abin da kana je ma wani kanadin kaga tare ma abin da kake son ka samu kun fahimta ko don haka kuke ganin malamai malamai suke wa hasada na yan abin nan ma'azka da ma'azka suke hasada marina da marina kowa da nashi iri da abin nan ba wanda ya shiga gonan wani hata masu kasa da yan abokan kasa wato an ruwaito annal mu'minin ah, yuqafuna ala babil jannati an ruwaito cewa in mu'minai sun ka tafi za su shiga aljanna sai a tsaishe su ga kofar aljanna waqafatan dan tsayi wai kutastu ba bin balin sai a ce kowa ya rama abinda wani yayi masa sun mayu bihim ila bayan sun kuma wannan ya mari wannan wannan ya shuri wannan sannan ba kana ce to su ga aljanna wa qanna qallahu qulubuhum min al-gill al-hali Allah ya tsarkake abin zukatan su daga gilli wal gishi da gishi wal hiqdi wannan shine amfanin haddi ko ga duk yadda kai ai mutun yayi ma abin an kai masa haddi kaga sai ka ɗebe to ci gaba ikhwanan hmm? min damir su durin wato su koma yan uwa ala surin mutakabilin lokacin da suke cikin aljanna kuma sai su zauna akan gadaje suna fuskantar juna wata wani bai bawa riƙeya domin lidaurani asiratibin bin domin gadajen sai su ɗorige waya da su kowa na kallon fuskar wani la ya masu fiya na sabu la masu mafiya na sabu wata wahala ba za ta ko shafe su ba balle ta taba su wa ma hu min habibun farjin ba su zan waɗanda ake fitarwa har abada daga cikin aljanna to ci gaba to sun ba da an zakar wasu masiri ahalin nari wa ahalin janna bayan ambaci makomar 'yan wuta da 'yan aljanna wa ma yuraggibu anil ula da abinda yake na abin nan da abinda ke tsoratar da mutum ga ga wuta wa ma yuraggibu fitan da abinda ke kwadaitar da mutum ga ta biyu amara ta'ala rasulahu an yuwajihan nas Allah ya umarci annabi ya fuskanci mutane da wa'azi wa yukhbiruhum an rabbihim shi ba su labarin halin ubangijinsu liyazida targibu fi talbiyati da'awati don ya ƙara liyazida targibu don ya ƙara kwadaitarwa ga karfa ma kiransa watan firi an mukhalafati kuma da nisantar da mutane daga saba ma Allah fa qala yace nabi ibadi an ka ka faɗa ma laraba abin nan ka faɗa ma mutane bayi na labari na nabihum anni wato ka ba su labari da wato hali na ana al-ghafurur da ni ne mai yawan gafara ga mu'minai ar rahimu kuma ni ne mai tausayi gare su ba su labari don su ƙara kwaɗai zuwa gare ni ga karba eh wa anna azabi wa anna azabi huwa al'azab kuma ka ba su labarin anna azabi wato azaba ta ga masu sako huwa al'azab shine azaba al'alim mai radadi